الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرانا تجومة كما تأكو أجكم وتن أزم رمضان كل غفارة جومة تأكو وما كمدنا نفق أبو خطبات لازم إلى إذا جومة كرشي رمضان خوفكم تبيون كرشي domin tun da yau muna ranar goma sha shida da kaga in ka kara wata juma'a muna da ashirin da uku kenan ban yi kuskure lissafi ba to sara kuma sati ɗaya kenan la'alla kenan juma'a karshe eh, ramadan ne ala kulli halin da yau mun shiga rana ta goma sha shida cur da fara azumi mun riga mun kare hawa muna gangara Allah yadda muka hau ka samu kan alkhairi saukan ma kan alkhairi ya Allah ya Allah waɗannan fuskoki bayan ka biya ma kowa bukatun shi kowa da abin da yake tsoro Allah kai masa maganin shi ya Allah ya arhamar rahimin kafin tambayar ka dan mai tambaya wata bayar Allah ta kira wani tana roƙo a zinna dan Allah malam a mimbari nake son kai min addu'a ta shekara ta 46 mun yi auren faruwa kaga lamarin yana da sosa zuciya a dai kasar hausa yar arba'in da shida ba ta taɓa aure ba a matsayin budurwa ke ka san ba musamman jin wannan ko ba ka to shi ne take cewa mana abin ne ne ke damuna kamar sihiri ciki kwanci da hankali yomi sihiri ne zai yi wala yi fiye fasahiru haifu haka Allah ya misiri kar yayi misiri kafiri ne yau kaji tsoron kafiri ko kun ne misiri kafiri na ce to amma eh, roƙon da kika yi za mu gaya ma al'ummar annabi da fuskokin su haɗu su alkhairi wani ya ce ya Allah dan shi ma ta ce ga Allah ga bukata hmm, saboda ka ga bukatarsa ire-iren su kela mana da su da yawa Allah ka gaggauta ba ta miji na gari da kuma duk waɗanda ke da halin irin wani yan matan mu ya Allah ka haɗa su da mazaje samarin mu maza Allah ka ba su mata ya zake kuma in ka ba su Allah ka ba su zama lafiya ka ba su abin da zai rike auren ya arhamar rahim dan bai وعليكم السلام idan ka zo zama a tahiya ta ƙarshe yawanci ai ta kansu tahiya farko tsaye da ƙarshe ce rakawai biyun farko sukan fi na biyun ƙarshe tsaye amma aka fi gun zama zama kan fi na farko tsaye kun fahimta da aka kenan idan ka zo tahiyar ƙarshe za ka yi wato addu'o'in da ka sani za ka yi ma'anar annabi salati domin ba zai ba zai zama azanci ba ka zo wurin sallah ba kai ma sallallahu salati wasallam sam ba azanci ne ka zo zaman karshe da yi karshe kamar ta salati ga annabi N'a ai wannan salati ita ce jigo ita ce kamar mai tura addu'ar kama gaba ita ce ke ma addu'a jagoranci zuwa ga mahalicci sai ubangiji an yi ma annabi ka salati saboda haka ka yi wannan ko da limamin ka kaji kamar bai yi ba nan gari misali in ya yi hanzari ya sauri ba dai za ka ɗauki tsawon lokaci ba ne ba ka san ne ba ah, domin shi ne min su aiki abin da ya kai abin da ya kai kar ka ɗauki lokaci shi yasa kaga a wannan gabar ka faɗo ta magana waɗanda <clears throat> sai su ga idan aka sallah idan limin ya ɗago daga sujuda sai ga sun daɗe dalilin su addu'a suke eh ba wanda zai na kaɗa amma kar ka ɗauki tsayin da kuma za a ce kai tsayin ya fita daga da'ira da haka in sake dawowa za ka yi addu'o'inka da Allah ya gore maka sannan addu'o'in ƙarshe karka manta addu'a kan abubu. neman tsarin Allah daga fitinar kabari ko ba ka azabar wuta fitinar rayuwa wannan sannan neman kariya daga dujal ja kwarai da tsoraka in ka zo karkamanci da addu'a irin wannan Allah ya samu da shi to yanzu magana ne shi masbuki masbuki kuma shi ne wanda an riga shi da sallah da kaga lokacin da suke addu'a karshe kai a wurinka ba mahallin ka bane kai kai to kawai ka bile ba amma ba position ɗinka ne. za ka aji taka addu'ar da wannan salati sai ka zo lokacin kullewa da kuma sai wallahu a'lam wa bihi tawfiq amin Sharon masallaci akwai wata mace bukhari ya rawaito kissa ita wannan mace bakar ta ce babban aikin ta sharan masallaci masallacin annabi muhammad sai ka mu ba su gaya manzan Allah ta rasu ba kuma ne ce ba na ganin wace suka ta yi ta rasu ya ba gaya man ba su suna ganin kamar ai ajin ta bai kai wai har a gaya ba ita kuma asuwa kuma ne da ne ce ina ku nuna ne inda aka binne ta ya je kabarin ya sake mata kai daga suka fahimci darajar ta ba magana kalar ta ake kallo ba inna inda indallahi atqakum kuma saboda muhimmancin abin da take yi sharar masallaci to don haka tun da saboda wannan alkhairin ne ta samu wannan daraja to kai tsaye dole ka yi da ashe sharar masallaci ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi kuma za ka ce sunna dan sunna daga ciki abin da annabi yanzu an yi ya tabbatar da shi suna sunna takririya saboda ka muna yaba matasan mu da za ku yi da juma'a suna masallaci suna ta sha lada kuke ruwa kuna barin wasu a baya da yawa wallahi da abu shi yasa in na wuce ina da lokaci na kan tance mu ma ku bani tsintsiyar in shigo cikin wannan kwamfata kusa kai hannun kafa ka kai kora musamman ranjuma juma'a don ka share wurin da al'umma za su zauna su ibada cikin nasuwa. wannan ce ka share na ya kyau ba kana da lada daidai kuma ka yi don allah shi ne matsala kar da wani a ɓata na ta mare na ma fasa oh ka yi makarka ka yi kawai ka nufi allah da yi لا نريد منكم جزاء ولا شكوى تورك اي يا رب الله شيء ني مبا بتطبق مثل ماشي دجار شيء نعم لكم كي على درب لا لا لا ويا الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن ساعة تقول أنه سوى اليقين ita juma'a dai kun san darajarka da kimarsa da falalakaka kuma Allah ya kafa mana doka ya ayi wallazi na amanu idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dhikrillah ذلك خير إن كنتم تعلمون سورة 62 آية kenan ba a sakaci da juma'a kiyama maran juma'a za ta kasance wacce ce halashi to amma sai hadisi ne ce wanda ita ce tambayar duk wanda ya zo juma'a a lokaci na farko hmm? to yana da lada kamar mutumin da ya ba da ƙasoton rakon shi ne da wanda ya zo a lokaci na biyu to shi nan kamar ya ba da saniya lokaci nawa kamar rago lokaci kamar kaza har wanda ya zo a ƙarshe kamar kwai ina gwargwadon sammakonka zuwa juma'a gwargwadon lada babbar da kake tara a shi waɗanda ke da dabara ko hikimar su garin juma'a su kashe kuma su zurfin sasannin muna wasu kyakkyawan da ba karamin alkhairi suke tare da ba wajibi da su amma magana ce ta neman lafiyar wajibi ko ta gwargwadon hali in ka ce ba da lokaci wani yanzu ta bakin wani malami ce ka ga in ka ce ba za ka zo sallah a masallaci ba kalla dubanni sun zo in ka ce za ka kare azumin ka dubanni suna yi in ke ce ba za ki sa hijabi ba wayo bayan Allah ne girki dubanni suna yi wake ta taki kin zama ku cakara haka ne sai ce abinda ake so a musulunci ba wai ka zama musulma a ka mutu kana musulmin wala ta mutu mai lawa an tawo saboda ka in ka ce ba ka yi ba a ta taka Allah ba yi ina wurin shi da kai to Allah ka sa a fara da mu a zo tsakiya da mu a kare mu to wannan ita ce fa'a din wacce ce sai ce ya danganta ga lokacin da a wannan masa ke tsaye da sallah misali kuma kuna a sahaba a can gudu sai ka ci lokacin sai ka zo lokaci na farko amma in har liman ya zo ya hau mimbari a hadisin manzo Allah to mala'ika da kanshi sai rufe takardar shi wanda ya zo na farko an dauke sunan shi liman na hau mimbari sai mala'ikan ya rufe takarda shi ma ya ji hudu ba da ya sala shi mulimanci ba karami al'amari ba to ku limamai ku ji tsoron Allah kan wannan kujera da Allah ya ba ku ba kowa kuka fi ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku iyar da hakikanin sakon da Allah ce a iyar da kuma kiyaye ta'affun saboda haka ya zuwa lokaci na farkon ne shi ne ka zo cikin karfafa sannan ƙara ranar juma'a akwai wani lokaci da addu'a tana keta hijabi zuwa ga suna hajar ƙoƙarin gano wani lokaci sai da ya koro ruwaya wajen haka Sai wani lokaci ne shi sa aka ce Allah ya ɓoye abu biyar cikin abu biyar na Allah ya ɓoye lokacin an fa'a addu'a ranar juma'a don ka yi koyi ya ɓoye biyar cikin biyar domin biyar ya ɓoye lokacin amsa addu'a ran juma'a kaga ya boye yaushe ran juma dan me saboda ai ta neman lokaci wasu suka ce ana jin bayan la'asar irin wannan lokaci kirkiya kuma ya boye daren lailatul qadar a cikin goma karshe dan kar ai sakaci da rabanci jiya ya boye yarda cikin da'a dan karkare na da'a sadaka da kwallana karkare na don ta iya jawo maka yadda kun gani wala ta haƙiran da min al-ma'arufi shai'a jimin na kudu kuma allah ya ɓoye fishi cikin sabo kaka ce to don abu kaza a'a karka ce don kaza ai karamin laifi in karamin laifi ne shi wanda aka saba mai to karamin laifi wanda ya ce allura ba karfe da ce to allah ya zauna tsirinta ya ba ta labari na biyar allah ya ɓoye kimar mutane cikin mu'amala karkare da kowa don kana da ba shi da komai la'alla in zai ce allah kai ruwa a kan sai allah ya yi saboda mutum da shi akwai irin su na shigo muku na kare kan bai don ka san biyar cikin biyar saboda haka sa'ad da ake so mutum ya zo kai sa mutu kawai dai karka bari a ce da mai hannu wani bakan yana da uzuri kuma ka ringa ƙoƙarin ka ringa da shiga cikin masallaci ka yayi yan zuwa a makare yan waya waya allah allah mu kawai daga daga sun fi su da tsaye ka gefen lokacin da an zo hudu karshe za a yi sallah kuna mafi rashin adalci allah ku gyara alaƙa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين شكرا وليحكم أهل الإنجيل أنزل الله فيه ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أيوة يقول أربعين للشدة لا أربعين لبقي تكون سورة كبيرة سورة المانية وقفينا على آثاره بعيسى Ma'anin ma'anar na in ka bibiyar wani ya wuce wani ya suka ce kafa wa na ana asari da isa bin maryam sai muka bibiyar da isa dan maryamu a bayan annabawan da suka wuce da kaji an gaya maka idan ka yana baka sequence na zuwan annaba wani ya zo wani ya zo daga baya isa dan maryamu annabi isa ɗan na maryam suka lura ba a ce da shi isa ɗan wani shi ana danganta shi da mahaifiyar shi na na maryam sai na kuma za ka ce to ɗan allah ha Allah ce anna ya kunu lahu waladun walam takun lahu sahiba da kaka Allah zai rikida ban bashi da mata an'am da ɗaya. suna ka bata ne ka ce wai isa ɗan Allah wata su suke wannan magana annabi san bai faɗa ba da mun karanta a cikin littafin luka luka a cikin bible sai ne dan Allah ke ce haka ya koka ce dole bayanin waɗannan abubuwa dan musulmi kun ne da a karatun shi duk abin da ke da alaƙa da karnar da karnar shi ka san shi ku shigo da shi kamar da rufar da shi wanda zai gane zai gane wanda ba zai gane ba inda kai Allah ka samu gane saboda haka muka bibiyar da annabi isa bayan annabawan da suka wuce musaddiqan lima bayna yadayhi shi annabi isa din nan yana mai gaskata littafin da ya zo gaba gare shi والذكر من التوراة كان من هنا كل bayan بيانية domin a taura ta zo kafin annabi isa da ke da shekara ɗari biyar wani ɗari biyar annabi musa ke magana hmm? kuma ka'idar ita ce duk annabin da ya zo na baya yana gaskata wanda ya gabace shi don ka san dukkanin su family ne daya wajen imani da allah da bin allah da kuma dukkanin su sun gangaro ne daga annabin Allah Ibrahim to a wannan gaba ne aka samu wasu masu wayo wai suke kira musulunci da kiristanci da yahudanci wai abrahamic religion wai addinai na ibrahim wai suna su duk a zo a daya har aka samu wasu bayan allah mutanen kirki suna ta eh, gabatar da shirye da wannan suna da wanda hadari ne dukkan malami su magana a kai kan cewa da cewa da kiristanci da yamurinci da duk ɗaya ne amince da kuma suke. ya to ai kansu ibrahimawa da nace ita eh, fuskar tarihi ba ta fuskar hakikanin addini ne ya su da ibrahim kuma ka lura yahudawa a madina suka ce da manzan allah mu mun fi ka cancantar zama mutanen Allah Ibrahim suka sun yawon Allah suka ce nahnu ahqqu bika min Ibrahim mun fi ka zama cewa Ibrahimawa ji Yahudu a Madina Allah saukar da aya kai yace inna awla an-nas bi Ibrahim lallazina tabu wa hadha an-nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin cikin al-Imran Allah ya ce inna aulan nasi bi Ibrahim mutanen da suka fi cancanta a ce su Ibrahimawa ne lallazina tabauhu su ne waɗanda suka bi shi akan tsantsar tauhidi to ka ce waɗannan akan tauhidin su kun aje karanta sun yi sun ne ya za ku zo ku ɗauko sunan ku yaɓa musu waɗanda suka bi annabi akan tauhidi Allah ɗaya ne ba shi da shirka ba shi da mata ba ka dokokin tauhidi ba su suka fi cancanta a da so ibrahim sai ce wa hazan nabi da wannan annabi annabi muhammad sai ce wallazi na amanu da wanda suka yi imani da manzan allah kaga yan godawa da kira su sun fita da kira su sun fita ba cikin layi sai kai ka zo ka kira su wai ibrahim kana zanen zar addini kake ba ka sani sai su ɗaya na biyu a cikin ali imran aya ta 67 wani kusurar lamar ko kuma ta kawo Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin min wa ma kana Allah ya ce annabi ibrahim ba bai hude bane ba kirista bane musulmi ne Allah yanke hukunci domin ka zo ka ci ah, a wai abrahamic family a ina na المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم جاء الله إذا ما سنيا ما سليتي ما في شركة ما شاء الله لا كذوك Ka أصنع kare كريدة ما ترى ai muna haka ne saboda dabara mu ja su zuwa musulunci da yaudara ko kenan musulunci ne kai yaudara ciki ai shi musulunci ya fi ka tallata shi da yaudara saboda kila ya kasu ka ga yadda kaza ba gane baka ne ka tambaya sannan kuma inda aka ba ku tarihi asalin wannan shirin na abrahamic religion kafiran duniya suka kirkiro manufarsu ku raba musulmi da addininsu ku ce da wanda ke kan kiristanci da yahudanci da musulunci duk za a je ga duk a shiga aljanna abinda suke faɗa kenan ka kare ta Allah ne abin da kamata lakum dinukum haka na gaya musu a choose their lives da suka zai ce wasu kuma zai ce lokacin da ya su masu you chose wrong person ila kuma kuma kawai zaɓe shi mu musulmi Allah ya ce lakum dinukum da ne ko ba sai mun yana yaudara za mu zama ɗaya ba a mu zauna ƙasar mu ɗaya ne mu so juna mu kimanta su amma akwai jan layi da ba a kare an ko ba haka ba to me amfani ɗaya daga cikin manya manya fastoci na iji ibrahim luka ibrahim kwanci luka an kudu ya ce to aka zo ma aka ce don duk ibrahim wa duk ɗaya ne sai ce to ah, ba za ka yi wannan ba face musulmi ya manta da musulunci kirista muhammanci da ya ce wannan shirme ne sannan wanda ya fara ma kawo maganar ibrahim wani fasto ne mutumin faransa a suna ainihin louis mathieu 1949 a isi ya iya arabiya na tsiya amma kafiri manufar shi yaudara wadaka shi sa kwanaki lokacin da a kano na aka shirya taron addini na da aka bukaci in ciyar da sun lokaci in ni zan jagoranta ba za ku kira shi da na cuta haka ko kira shi ka tattauna tsakanin mabiya addini a kasar zama lafiya ok har nake cewa muna da ƙa'idar ltlp learning to live together ltlp learning to live together amma a ka shigo gonar da ke bata na yi rubuta a shafi na kana iya accessing check mabu usman page a facebook shafi goma shafi a kan tarihin interface don musulunci baya baya karɓar gaba ba a kashi da komai ko dai ka rike shi ba za mu fake ciki a ƙasar dubai sarkin su ya gida ƙatoton gidan wai gidan ibrahimawa Allah shi da wani sarki malami sun ba da fa kan ture shi daga musulunci in har ya yi da abinci tun da har gunki na buda sai da yake karsa ne yake fama da shi dubai ku gyara ku ji tsoron Allah kada Allah ku dai muku arziki ku tsoka ubangiji abu ne mai tsoki Allah ya share an yi wanda suka wuce inna dina inda Allah sirri lakum dinukum a wannan ya kamata a fahimci addini ne sannan kai mu kowa adalci ka mutunta kowa amma ba wai ka saki musulunci wai saboda mazabalai sai ka bari to Allah ya samu dace wannan aka kace na baku annabi shi sa ne gaskata abin da ya zo gaba gare shi na daga at-taurani wa atainahu al-injila mun ba shi shiwa madalla al'injil linjila sun tafi shi ke ma'anar injil na nufin evangel evangel ya ma'ana bishara shi ne asalin kamar injil babu inda littafin annabi isa aka kira shi da suna bible babu shi a ta cikin bai mutum in daga littafin genesis zuwa littafin karshe wato revelation kalmar bible kalma ce ta girkawa ana kiranta bibilo wato ebo shi ka ƙorani a kai sunan shi ha wal ƙorani ya fi wal ƙorani na ku zaki faɗi mana إنه لقرآن كريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن خارق وهذا الذكر عرفتم؟ فإذا رافت به القرآن وأي قراءة فلتاب اللي أكبى أن الإيسى أمر يمشيني في الجيلة الجيلة أحاول التاتب لأصل الذكر za ga abin da ke hannun mutane ba shi ne wani abu ne so musulmi yana ɗaukar aƙidarsa ne daga ƙur'ani daga hadisan manzan sai wasu musulman don ga hanya na mikakkiya Allah ya ce mun ba annabi Isa linjila fi cikin linjila hudan akwai shirya wa nurun da haske wa musaddiqan lima bayyana da tawrat kuma linjili tana gaskata littattafan da suka zo daga attaura wa hudan akwai shirya ciki wa mawu'ifatan da wa'azi amma da mutaqi ga masu tsoron wal yahkum ka karanta ko wal yahkum alal injil bima nazarti lallai waɗanda aka ba su linjila to suke hukunci da abin da ke cikin linjilan nan ba hmm? wala tattabi awa awa karka bi son zuciyarsu soye soyen zuciya a canza wannan hatta kai yanzu da za ka ɗauko bible ne za ka sha mamakin cin kawo da gwari na yan jehova daban wani sabon da ya ɗasa da ta kai mata a amerika suka taɓa zanga-zanga don mai bible ne ringa ce annabi isa ɗa ɗa ɗa john 3:6. ringa ce son ina ina yadda take shi suke kira wai bible is gender bias duk zai ce dan Allah to ina ma tanzani ka san kasar yanci kasar waye hmm. wai sai suka ce a ah, wannan matan mu gaskiya suke sai ga mata ta kira zai ya ka zauna a dai bashin da muka sani muka kunshi in ka ɗauko littafin yohana uku sha shida wani abu da ya sha karanta da fiye da shekaru talatin bayan da suka da fasfoci ba zo na mutum da gabin da za ka gaji ni nuna min na ƙorani kana da wani abu ne mai rigima ba shi abin tattaunawa a gane ko ba ka ka ɗauka wata matsala kawo a ƙur'ani in kana da wani abu da zaka ka na suka kawo yi kuma sai ba ka dubannin abin da ke dosa manufar mu shi ne abin da ajiyar ta ne karka bari santimin ya ɗauke ka gaba da yi ƙoƙari ka gane ina gaskiya ya kai eh, ɗan uwa ne kirista ɗan uwa ne saboda zama ƙasa ɗaya na'am saboda haka ya ne Allah ya ce mun ba annabi Isa ne jila yana ne gaskata abin da ke Allah ta'ala ce kai hukunci da ciki sannan karka bi son zuciyarsu wa mallam ya hukum bi ma an ko duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar to fa'ula ya kuma fasu ba kun ga mataki nawa ko lai ka humul kafirun humul zalimun humul fasir na ga muku zan muku bayani inda abun suka zo kafirai ne azzalumai ne fasikai ne la'allan Allah kai mu gobe tun da mun zo karshen wurin in Allah bai kadara da mun tsaron zai ƙara haskaka mana cikin ne wanda bai hukunci da littafin Allah ba yake kafin ta ina ne yake abbara ta ina ne ba da sun shari'a ta yi kan da bai sake mun yi imani da shi manzon Allah annabin Allah kalmar Allah sannan amarya kuma ruhun Allah ma'anar ruhu saboda Allah ya ce kun ta kuma kowa na da ruhi kowa na da ruhi babu dalilin kake ka Allah ta zama ruhi آية تكبر وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا نشا دائما السوى cewa bambanci انزلنا تنزل كبر انزلنا nazzal a dunkule shi yasa ce inna anzalnahu fi a cikin sura 77 yace inna anzalnahu fi lailatin mubarak sura da wani addu'a. Hmm? amma na zala. tabarakallazi nazzala sura 20 sura furqan kenan anzala saukarwa lokaci guda an saukar da qur'ani a watan ramadan a dare guda daga wato lauhul mahfuz zuwa baitul ilmi a dunkule Sama kuma daga nan aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali cikin shekara ashirin to na zala na sha faɗa an zala ya saukar an zala fa ya saukar izbal mace a hankali a hankali a to nan sai Allah ta'ala ce mun saukar zuwa gare ka alkitaba wannan littafin بالحق أبي صدقت يا مدفوك مصدقا لما في حال كوني قرآن ينا قذكت لذنبان بذكذو كبانش نبني ومهيمنا عليه ومشي قرآن شيني جاور لذنبان بذكذو شيني مهيم بك القرآن قرآن لأكوي المهيم قبارو الله شيني المهيم جاورا كم قوين Allah shi ne jagaba ma dalla da ubangiji ne jagaba to sai Allah ya ce qur'ani nan ne muhaimin gaban duk ne tafai musulmi ka rike wannan wa muhaimin wa muhaimin to duk wani abu da zai zo yau mu mun auna shi da qur'ani kimiyya ce bincike ne tattalin arziki muna da muhaimin in ka ce ka ja aya daga littafi kaza kaza muna da muna da muna da rariyar mu wannan matsayi ne babba Allah ya baka wa'ala arafun saboda wannan ba shi ne muhaiminan alai ahkum bainahum bima anzala Allah kai musu hukunci ya rasul tsakanin su da abinda Allah ya saukar haka ne wala tattabi ahwa karka bi soyayyen zuciyarsu عما جاءك من الحق قبر الأبن ليسومك ندبك هذا ذا كبري قبر الكاس وضبوجة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هو أنه من سيام شرعة حي التسيد دراي وشي من الشرعة من أصل الشريعة أنا لكم سيستر نقول أنا دراي ومنهاجة لكم الصمت لنا رأيه هو هذا منهاج أما الشريعة يقوى عليك misali ne ne haji na rayuwar kafar bahaushe kowa ya fahimci irin shigan mu minhaj lokacin ɗaurin auren mukan kawo goro mukan kawo dabino wani jira ba haka suke ba amma shari'a kuma ɗaya ce yan kawo sadaki a kawo ka zaka ita shari'a ba sun da amma minhaj samfuri na rayuwa kan bambanta kowa ya samfura abincin wannan yankin nawa ko gufa nama shoranto a nan kake wata duniyar kuma tsufa suke ci ba ka bane kai ba za ka iya ci Allahu ba kuma duk bayan Allah kuma ka zauna kuma maki in ka je ka ci abincin da baka saba ba sai dai duka kamar kai amma shi kuma an ƙara burge shi a wani abinci in ya ci naka in ba zama ya yi zabe ba zai yau yanzu zai kaga ainihin irin tsere gashi cin ya ji gashi ba shi da zaɗi saboda Allah to amma akwai wanda ke ji gina sai zan da saba la ila kowa akan asar wa min hajj sabrar da salon musa to kuma duk gaba daya waye ba mangoro me mangoro ke sha ruwa darbejiya mai take sha ta gina ruwa kadaura mai take sha ruwa aduru mai take sha bishiya ruwa wuyan damo bishiya ce ita ruwa dukkaninsu yusqa bi ma'in wahidin goma ko baiwa ya dandanan tsada inya aduwa waɗannan iccen da muke da su a dukkaninsu ruwa ɗai Allah yake ba la ilaha illallah sannan ka kalli dan adam duk wani mutum a duniya bakar fata ne ko fari ya launin jinin shi da ba ya ta na ji ka ni jini na ne ba gaskiya ba jinin ka ka kuma duk ruwa suka sha suka koshi Allah ya nuna maka shi ne alƙadiru القوي الحكيم الأذين جل جلاله ربهم هو اللي منسني هو منكم من مباش شرقة هن ترى الدرعيوة يلقى الله يتوكر وتشريئة كذا إذن مسل يلي في تصيح أتوكر تريدن دهو ولو تتقو بيسو تشكر شيني تقول idan da jasa ta taba jikin mutum ya ɗauki dutse ya karce jini ya fita tukun yi bari da manzon Allah ya sai Allah ta kada la tuhammil alaina isran kama hamaltahu Allah karka fara abu mai wahala yadda ke wannan sulu Allah ya ce namu shi ba ta guda ga mun ga tabbata a wasu min haja ko ne bai manhajar rayuwa samfuri duk kowa kuma za a koma zuwa ga Allah Allah ka samu dace walau sha Allah da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da Allah ta mai da kwaloma guda ko ce duk hausa ake a duniyar nan yana da Allah ne kace duk larabci ake da ya gara masa duk kowa musulmi amma saboda jaraba kai ya zaɓe ka wancan shi ma jaraba shi ko zai gane musulunci a shi kai sai ka gode wa Allah da baka gaba da ma trial na musulunci an halicce كتعصب ومن كذوك تكيحن كتعود الله أعوذ بالله نعم ولكن ليبلوكم كوي ألا يا هكذا يحكى نقصنا لبن لبن بن يجرب كشم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا فقفشني لتعاون إن أكرمكم قبل إن الله عليم خبير suratu al-hujurat aya ta goma sha uku dan kusan juna ne shine jarabawa Allah ya jarraba ku fi ma a takun cikin abin da Allah ya bawa ya ba ka lafiya ya ga za ka da ita ya ba ka dukiya ya za ya ba ka jarrabawa ya za Allah ya ba ka aure kalli sa'annin ka akwai ɗaruruwa ba samu damar yi don ya jarraba ka za ka goye cikin samun miji akwai yan mata da yawa a kullum da. to ga wanda na gaya muka ɗan shekara na arba'in da shida wace aure wasu ke da kika samu auren kina sha takwas wannan ko ƙorar ki ce kusan ga kan ki ijuwa amma ke kin haihu kina sha takwas ita kuma arba'in da shida na guda ba da taɓa yi ba. Kwan ne da mai har take cewa mutum ya ke min addu'a hmm? a shi sai ki gode wa Allah ba tun ta kika yi kai da kake da kafa ka tashi daga nan ku biyu ka tafi har goron lokaci wani kuma Allah ya da kafa sai shi kai kai ka kake gani ta fas ba ga bukatar magila shi wani an ɗauki idan da ba gaya maka ai Allah ya ji shi la wanda ya wuce mun ce maka ake cewa Allah baya san shi ne kai zamanka a duniya kana tsammanin son ka Allah yake na su yana son maka misali amma komai da ka'ida da tsari a rasu da haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce domin ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku da haka kun khaira ku yi rigirgi wajen aikin alkhairi rigirgi wajen sadaka qiyamul layl sadaka bin yayi ganin ilimin qur'ani rike-rike wajen rike ka tafiya a aikin ka a ofis tsakanin ka da iyali tsakanin ka da makwabta rike-rike wajen tsare ido da barin kallon a takaice wa fi zalika falliyata na fasil mutana a irin wannan ne ake hakika rike-rike na lace fasadikul khairat ku yi wajen aikata rigimgimtu وجمعية الخير كسني إلى الله مرجعكم جميعا a ƙarshe dai marji'ukum makomarku majuyanku da zuwa ba da an faɗi an mutu cikin ran zuwa ga kuma kullum kana ganin wannan result kullum malam ya ce idan ka je wuri biyar za ka karu da ilimi biyar ya ce in kana zuwa makabarta za ka karo da ilimin ka shi ana tafiya domin jiya da kuka je binne gawa duka duka binnewar a nan take domin ce ta zara kawo ta jibicin yadda aka zo nan sai ma za a wala sha wannan zai koya ma karatun a ah, to da ba ana tafiya bari in ke zo abu biyar ya faɗa amma na ɗauki mahallin shahidi saboda ya zama saboda ka zuwa ga Allah ne makomanku gaba daya an gane ko sai ce ainihin fastabiqul khairat ku yirgirge wajen ake alkhairi zuwa ga Allah kuma gaba daya fa yunabbi'ukum Allah zai ba ku labari bima kuntum bi ta'malun abin da kuke saba wurin shi annabi ba dan Allah ya ce ba dan Allah ba duk Allah zai hukunci lokaci na zuwa shi yasa wanda ya sauka daga hanya ba dalili ka ce za ka ki shi ka tausaya ba wasu sun ki gaskiya ne wallahi ba wai don sun ki ba ba su gane ba to kai da kake ganin ka gane ka wayar da shi a wajen wayan mai da kake kuma kace mutuncin shi saboda gane wanda kake gani ka yi ai ba sai ba na'am haka kuma da yake ya sani tsabar taurin kai da kawai to su suke da kai kesin da yawa ta sani kake ka duk mutumin da ka zai ja in ja da dalili a kan rashin sani to aikin kare ka ilmantar da shi an ce mutane iri hudu akwai wanda ya sani ya san kuma ya sani to malam ya ku tambaye shi na biyu akwai wanda bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba jahili nan ku ilmantar da shi akwai wanda bai sani ba bai ma san bai sani ba to wannan karkonin mai girman kai ya gashi a kashi akwai wanda kuma ya sani amma saboda tsabar gafala bai matan ya sani gafala ne kenan kuma kan da shi arjan a waktun saboda kan makomin ku zuwa ga Allah take kuma zai ba ku labari kan abin da kuke sabawa inda sauran lokaci mu zai ga raya ikra wa alaikum bainahum bima واتبع أهواءهم واحذرهم أن يسلموك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم نعم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأن احكم بينهم بما أنزل الله يا رسول الله كي hukunci tsakanin al'umma gaba kuma tsakanin yahudu da nasara in sun kawo matsala gaban kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar wasu ba da ra'ayi kenan inda mutum zai auri kirista ko mai yahudiya وحول الأرض أي نزعي قري المسلم في شيء معين قرآن معين هل الله يدك أوريك سالي بين هكا نيكون سيريا أورا أوري بعد شوش لا لا لا باقوما أسايم دوك لا أنا أقول سمع هو ذا إن الدين عند الله الإسلام عرفتم؟ to ai hukunci tsakaninsu da abin الله Allah ya saukar gare ka الله rasulullah na'am wala tattabi ah, ana ta wani karka bai sauye son zuciya saboda son zuciya face zuciya abinda ke faɗi gaskiya daga ciki son zuciya da sha'awa wa habarhun ka kiyaye su an yaftino kasu fitine ka an ba abu ma an zama Allah ilai kasu fitine ka gabarin abin da Allah ya saukar maka Yana wanda ke kan ƙarya zai zo da abin da ya yi kama da dalili don ya zube to nan annabi aka ce ka kiyaye su kasu da zube shi ke nan da Allah ya tsare da ba zai taɓa ba to yana ga iri na da irin shi nan tun da mun yan zamani muna zamanin kwamfuta zamanin social media زمن قاصرا إلي إلي أبدا تكيرا التفجر المعلومات knowledge explosion إلي من هذا الوحيد نباريه صمم كتياي شغا قوغن فتوقو إلي من المنجد فتوقو إلي من بابوك لي بني ليس الحلم كوكليا ونغانا قوتك ليس الحلم كوكليا ilimin babu google ba ne shi google search machine ne kawai amma ba ka da kafa tsayayya ilimin ka ce ai to yana gani a google ka ga google kafirin kafiro zai rubutu ma ci ka je ka ɗauka ya gama da za ka je gun malamai ka nemi ilimi a gaban su zauna a gaban su kai kawawa shi ne alkhairi ba ka ɗaukar tafsiri daga intanet a duniyar da aka rubuta ƙur'ani na ƙarya sunan shi furqanul haq na amerika to su ka je ka dauka ka ci gaba da ganin kawai ka ci a ah, Ko eh, saboda ka je google amma wanda ke da kafa tsayayya hanyar cikin gulmana a wanda zai kubuta gabar binciken matsala ba shi amma abinda muke cewa waɗanda suke kirinki su mai da ingana shi ne karatunsu makarantar su za su fuskanci matsala kwarai je ke tambaya za wata na ka ba aka ba ka ba shafi da yawa na yahuda da suke a takin mutum suna da yawa irin su an sanar islam da kan ba su mana suna mace suna suna nan da yawa wato saboda haka Allah Ta baraka wa ta'ala yace ka mai da hankali kan su fitine ka gabarin sashin abin da muka sauka gare ka fa'in ta wannan in sun kau da kai gabarin duk waɗannan karatu suka wannan ilmomin fa'alam ka sani ya rasu rasulullah annama yuri aka ne kuwa annama yuri Allah ta'ala yana nufi an yusibahum bi ba'd dhunubihim ya ainihin aukar da azaba a kansu a dalilin zunubansu a shekarun zunubi kan zama dalilin saukar azaba Allah ta tsare maka tsare ku ce Sallin sallimna من العيون وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا عملا هو عندك من المرغوب يا علام الغيوب ورب المرغوب kuma ku cato mana ya Allah ka kubutar da mu daga aibi kowane gefe kuma ka nesantar da mu da wurin fada ba zunubi don mun zunubi da abokin gaba ne ga imani ka yi mana baiwan aikin da a wurin ka aikin nan abin so ne ya Allah na'am ya Allah zunubi ya masanin da abin da ke koyi ku sake bari Allahumma Allahumma sallimna sallimna min al-uyub وجنبنا الوقوع في الذنوب وحبلنا لنا عملا هو عندك من المرغوب يا علام الغيوب ورب المرغوب ومغارس عين haka ne wa iya ko wa inna kaseeran minan nas la fasiqun Allah ya da yawa daga cikin mutane wallahi kai wani ne fasiki a ubu billah wanda ya fita daga biyar Allah shi ne fasiki A asalin fasiki wato Allah zai kharaj a kaga Allah ta'ala ne yake illa idrisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi fa fasaqa ai fakhara bihi sadaka ne ma Allah tawaye ana ce da shi ba A hannun wakt lokaci ya yi to yawa na'am eh, a ah, wannan sabuwar magana ce ba haɗu ka kabari. Eh, za mu tsora da gaba insha domin ayat da za mu karanta gaba aya ta hamsin daidai Allah ce afa hukumar jahilai ke hukumar yanzu dokokin jahilai a mutane ke neman su dokokin Allah wannan magana ce fresh sabuwa kwarai da gaske to Allah kai mana albarkar karanta ku sake maimaita wannan addu'a Allahumma sallimna min al-uyub wa jannibna al-wuqu'a بالذنوب وهب لنا عملا هو عندك من المرغوب يا علام الغيوب ورب المرغوب سبحان ربك رب العالمين والحمد لله